Allah ka ɗaukaka addinin musulunci a duk inda yake a faɗin duniya Allah ka ƙara mana soyayya tafiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu shugabanni na gari ga zaɓe na zuwa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya to kamar da aka sani masu sauraron wannan shiri ne a sauraron mu kai tsaye na social media musamman a shafin mu na TikTok at da FM a yau kamar da aka sani za mu tattauna akan batutuwa na rayuwa wanda za mu ɗauki bayani akan wasu mata da suke kokawa akan yadda mazajen su suke tafiya su bar su har zuwa tsawon wani lokaci wani lokacin ma wai su bar amana su ajan. wanda wannan abin takaici ne abin tashin hankali ne a ce misali ko da Allah ya sa kana tafiye-tafiye wanda zaka iya tafiya ka bar ka to ya kamata a ce ka bar ta ma gurin iyayenka ko wasu muhimman mutane wanda su iya kula da su ba wai a wajen aboki ba kamar yadda wata mata ta mana ta kira mu a wannan satin da ya gabata ta mana korafi akan mijinta da yake tafiye tafiye ke tafiya wasu garuruwa a nan gefe to abun mamaki abin takaici wai sai ya bar amana ta a hannun wai makocinsa shi kuma makocin kamar yadda ta faɗa abin da yake yi ba ta jin daɗi idan za ta fita ma sai ya ce wai tare za su fita saboda wai amana ta a hannun sa yake to kun ga irin waɗannan abubuwan za iya wa abubuwa su faru marasa daɗi a irin haka to wannan yasa na ga ya kamata mu zo mu tattauna tare da mu da ku domin mu ga ta ina ya kamata a gudu a tsira ɗin. a tare da ni a kusa da ni akwai abokin tiritiri jan sun alfin eh duk da ka makara ka ka zo a makare <laughs> amma dai eh mun maka barka da zuwa kuma a cikin wannan shiri na wannan rayuwa kuma kamar yadda ka sani yau zamu tattauna ne akan matsaloli na abin da ya shafi mata da mazajen suke tafiya su basu eh, kuma sun tafi sun basu ba ruwansu da su shiga su sai su bar basu a hannun makota ko kanin miji wani lokacin hmm. wani zuban ko aboki kamar yadda wannan mata ta yi mana bayani cewa mijinta ya bata a hannun abokinsa makocinsa ne na kusa da gidansa hmm. kuma idan za ta fita unguwa sai ya ce mata wai wai su tafi tare amana ta yi a hannun yake eh, a hannunsa yake hmm. sannan kuma ta ce akwai wasu ɗabi'u da yake wanda baya jin daɗi ta ce idan misali sai ya zo gida ya ce wai ina abincinsa sai ta kasa gane cewa to shi wancan mijin shine mijinta ko kuma wannan wanda aka ko kuma eh, mazajen guda biyu ne aka bata to abin kuma yana tana gaya wa mijin mijin yana ganin yana cewa wai har yana gaya mata yana cewa wai ita wawo da irin mara wayewa ce doluwan mata ce ta ce wannan kalmar ta bata mata rai na cewa wai ita doluwa ce mm. da ana abubuwa na wayewa sannan a ƙarshe abin da ta ce ya sa ta mata zo ta iya gaya mata ce ya kamata a ja hankalin maza masu irin wannan ɗabi'ar ta ce wallahi wai tana kwance tana bacci ko dan karfe goma da rabi sai zo ya dinka buga gida ya dinka buga gida da ba za ta bude ba can sai ta bude wasu ta yace fito tace ina za ta ce yace fito wa ina za mu tace fito yace tace a'a abin ya bata mamaki tace to bari ta fita ta ga ina zai kai ta wai suna fita wallahi tace ka san ina suka wuce ban sani ko ka ke can kai ina suka je <laughs> ko asibiti ya ko masu kallon ko yan tiktok za ku iya gaya mana ina mutumin nan ya kai ta to ai abu ne dai a zaman ni dai da zan samu wanda bari bari buga waya eh. sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar ko sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar ina so ma sauraro ku amsa min wannan tambayar hmm. ko a cikin ku akwai wanda zai yi hasashen ina zai kai ta to dandan dandan dandan bari mu je eh. ga masu sauraro hello salamu alaikum da wa muke tare Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da wa muke tare. To aje a kuma barka da aiki. Barka dai kana tare da shirin wannan rayuwa ya daidai wannan lokaci? Bare ko ana tare da ku na Abdullahi Tawar ko na kira waya daga dan karamar hukumar Kura. To Tawaru da Allah zaka iya gaya mana wannan bawan Allah da ya tashi matan nan tsakar dare ina ya kai ta. Wannan gaskiya abin ba akwai takwaki a ciki ya tsakar dare sannan ya zo kan fasa mata. Karfe goma da rabi na dare. Kamar da kika ba dama a tanke da suka inda yake so suke. gaskiya ba zai wuce kamar a ce ni a na. Hmm. ba zai wuce kamar wurin cin abinci ma dai idan sai har a ranar ka dare kuma. to ta waru ba kai ba zan ce baka warware ba eh. ka yi iya kokarin ka amma kar ka manta fa lokaci ne na karfe goma a da rabi na dare mm, eh, ya tashe ke ce su zo su je to ina za su je bari mu ji layi na layi eh, mata ba eh. ina ga kuka miƙo min shi nan saboda ta nan ya kamata in ji bayanin yadda abin ya kasance hello salamu alaikum a riga fado wata nan ba ka kira? Alamu irin wannan rayuwa ba ta dace a cikin mutane musulmai suna irin wannan halayyar ba. to wace nan ba ka kira ina suka tafi asibiti ah, suka tafi kuma ko gidan cin abinci ce mutum musulmi ne ina ganin tsammanin cewa ga yadda suka tafi da ya wuce za a yi ta alfasha ba subhanallah to Allah ya sa mu zai kama daga nan da riga ba da So na riga fada masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye muna ganin ah, sakonni da suke turo mana a shafin mana tiktok wanda kai tsaye za mu so mu ji su din hmm. ko su ma za su iya gaya mana ban sani wakiliya jamila idan kin ga wani sako da ya kamance ceniya da abin da zaki iya magana zaki iya sanar da mu hello assalamu alaikum aminu alaikum salam wa rahmatullah barka dai da wa miki tare sunana abba ne salati shekaran gwargudu majalisa To mai salati barkanka da shigowa bari mu ji ko za ka iya tanki tanka don ina gana kai waya bi kawai zan daga. Sai na san kawai da ke sun samu farin ciki <laughs> Mai salati. Mai na so ya eh. kwashe zantuttukan amma dai hmm. sako ya zo jiya Jamila. To me suke cewa? Gaskiya sai dai in hotel suka tafi. to fa to wannan dai kuma yake cewa hmm. gaskiya sai dai in joint ya da wani gurin wani shakatawa kenan to a dai ukun dai wa alaikum salam Karimatu Sadiya ce daga karfi karamin hukumar Kera. Su malama Karimatu ki kashe rediyon ki ko kuma za ki iya ji ɗaf. Kashe rediyon. To muna jinki. ne ma ta na kai hoton suka gaji. To ai dole mu dace. Allah ya sa mu dace. To Allah ya sa mu dace. To ya je kai ta gidan eh, asibiti kenan. Mm. Wataƙila ina gabata da lafiya ko alsa ta tashi daga ciki. Ah, <laughs> Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah cikin shirin wannan rayuwa kai tsaye daga tashar Dala FM Kano. kai tsaye kuna tare da munzali abdulkadir rano to munzali daga kai sai waya karshe ban sani ba ko za ka iya wannan ehm, wannan dai mm, mm. ina suka tafi ake so a faɗa ne ko ina ne eh a tunaninka a wannan lokacin ina zai ce su tafi a tunanina a wannan lokacin da mm. suka zo cikin abinci gaskiya ne saboda kaga karfe goma da rabi lokacin ne ya kamata a ci abincin dare muna godiya <laughs> wato babban waita kwakiyar na daya mm, shi shi gaba wa alaikum salam ka san yanzu lokacin ba ta ba barkan ku da safiya barkan ku da barkan ku da fatan ku tashi lafiya lafiya kalau To kuna tare da wasila abdurrahman mai kyamu su gezawa ne muku fatan alkhairi. A to muna godiya mu sani ba ko za ki wakilci yan karamar eh, hukumar gezawa. Ni ma dai nake na an gode wa mama safuna. To masu. yin haka dai ba tsari dai wallahi. To Allah ya sa mu dace masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ga wanda ya tara a cikin shirin wannan rayuwa muna tattaunawa ne kai tsaye akan batu na wasu mazajen da suke tafiya su bar gidajen su kenan a hannun makota ko a hannun aboki ko kuma a hannun wani wanda muke ganin cewa rayuwar ita mata tana cikin hadari domin wannan rayuwar da ake ciki ana ha maza ha mata kuma muna karni na 21 wanda komai kaji an ce ya faru zai iya faruwa haka ne yasa na baku labarin wata mata wadda aka barta a hannun abokin miji ko ce makoci kuma tsaka sai ya rinka zuwa ya ce ta bashi abinci ta yi kaza ta yi kaza ya rinka sa ta umarni da kasan mijin ne yake ba bata umarni karfe goma da rabi na dare ya kunkusa kofa ya kira ta yace ta taso su tafi na so a ce kun gaya min ina za su je amma gaisuwa mutuwa suka je ko to ina ji ko ko kun ya rasa a lokacin ko to ban sani ba dani kun bani gari in faɗa ko kuma in kyale in tafiya ta a to ai tunda masu saurare har yanzu ba a canka ba ya kamata a tamar sai a gaya wa mutane in ya so daga baya kuma sai a ɗanyi shari. a gaskiya ne to inda gaskiya abin ya bani mamaki hmm. kamar yadda ta gaya min cewa ita kanta da ta gaya sun ta tambaye ni cewa da Allah ina nake tunanin sun tafi hmm. ni kaina ni ma ban canka ba na iya kokari na akan gane cewa ina suka tafi ko karshe ta gaya min ma inda suka tafi sai abin ya ban mamaki tace suka dauki hanya suna ta tafiya suna ta tafiya a kafa hmm. sun yi yar tafiya dai yar mai dan nisa kaɗan ta ce kawai ana shan kwana sai ta ga wani guri an rubuta babi salon to da daddare? eh gurin aski eh da kuma gurin dan shi ya aski ma ba ma kaci kawai sai ta ga an tsaye ce wani gurin aski ta raka shi dan Allah dan annabi kaga irin wannan abin dama na tabbatar masu sauraron za su tunanin cewa ko wancan shashanci suka tafi ko mm. ko wani abu ya dama dole a kawo eh kawai ta ce wai kawai ta raka shi gurin aski asma'u to abin tambaya mm, mm. na farko mm. shi ba shi da iyali da aka ba shi misali a ta na farko tunda an ce makoci ko kamar ya ba shi da iyali mutum ne mai mata mana wannan tambayar da kai ni ma sai da nemata wannan tambayar na ce ina mijinta gaskiya ce ina matarsa matar sa wai tana nan shi ma idan an yi magana sai ce ai amana ce ah. wai abin da ya faɗa ma ta ya ce mata wai shi hmm. wallahi yadda yake jin matan nan hmm. yadda yake wallahi ita ma ta kula da ita ko hmm. wallahi sallahi ta fi matarsa daraja abin da yasa saboda wai ai ita amana aka baya san Allah ya tuhume shi kai ka kana ka aikata sako kana wai baka san Allah ya tuhume <laughs> shi da amana da aka bashi eh sai na tambaye ta nace mata to da aka je gurin askiya aka yi sai ta ce wallahi haka aka je gurin aski ta zauna akan ku aka bata kujera ta zauna ga maza nan kuma ana masa aski har aka gama aski sai ta tura wa mijinta da sako ta ce ga fa ne ya ja ni ya ce mu tafi gurin aski sai ce daidai kenan ka zauna ke kadai a gida mm, mm, to kaga akwai mutanen da ake akwai ya kamata ma iyaye su san mm. su waye mijin su gaskiya ne to ai shi sa ma ka ce mutum ya tashi su iyaye ko shi ya bada rabin kuɗin aka <laughs> ai sako dama ba irin abubuwan da ba za ki ji ba a sama'u babban tashin hankali magana ta gaskiya kin ga na farko an riga an bar an bar mm. shari'a tun zane mm. Nan farko kenan sannan abu na biyu kuma shi mijin ba shi da dama kishi kuma duk wanda yake da bai da kishin iyalinsa mm. dama wannan sa gobe kiyama ya san iya makomarsa mm. sannan abu na uku kuma ita kanta ita ma tana da laifi a sama'u mm. me laifin da har ta yadda da shi mijin ya ba da amana ta karba saboda me ai akwai waliyansa ina iyayensa na farko kenan sannan na biyu akwai ina iyayenta dole iyayenta da iyayensa shi yasa da ai magabata ko da an je gurin daurin aure a sama'u mm. zaki ji an ce babu aure sai da ciyarwa da kulawa da da tafasarwa amma tambaye ka yawa ka zo gabar take min kaikayi so da yawa idan za a daura aure na'am muka na kallon wasu abubuwa da suke faruwa duk da dai ba gurin daurin aure nake zuwa ba na'am amma kan gani a bidiyo ko a kasakasai mm. ko a irin wani abu haka dai a waya an dauko na'am na sha ganin an daura aure an go baya nan yana can waje yana can waje wai sai dai idan an daura a gaya masa abin da akai in ma an samu waliyin wanda wanda zai iya gaya masa yanzu dan Allah ya za a za a baka za a baka ya hmm. yanzu kamar Jamilan nan za a baka aurenta kawai sai dai in ka je kawai za a bashi aurenta akwai baka ka baka ba ke da ai asma'u saboda kada ya ji masu kallon mai abin da ya faru shine eh. da na faɗa haka sai ta kalle shi ta bai wata harara ah. ta ga baba da ne eh, shi kuma jikin sai kai ya san cewa ina tafiyar da nisa eh. <laughs> <laughs> <laughs> to kaga za a bada misali za a bada aurenta eh. kawai an gobe zo ba eh. waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da kullum muke magana cewa ya kamata iyayen mu da mu da suke ɗaura aure hmm. da manya-manyan malamanmu in so samu ne eh. in so samu ne sanda za a ɗaura aure ya kamata a ce ango yana yana zaune a wannan gurin hmm. ya ji abin da amanar da ake ɗauka to ina ka ce to fa ka ga ci da sha to ango kaga bati da sha yana hmm. zaune ango ban da kaza ango ban da kaza wata kila eh, muna sa ran muna sa ran idan a nan gaba eh. yayi ango yayi tunanin zai gutsare eh. yi wa amaryarsa hayaga ko wani abu sai tana da wancan alkawari da nasiya manyan mutanen da suke tsakiya suka ɗauka to yanzu dan Allah ango ana tafiya ma ango baya zuwa da wuri hmm. akwai wanda aka sa auren sa karfe tara ba ni da Jamila mun sai karfe biyu yazo ango sai karfe sai ga masa ake ma ana cewa wai wai a nan maganar da yake shine wai yana duba hotunan mutane na ganin cewa waye ya zo waye bai zo ba shi da bai zo da wuri ba to kaga irin waɗannan duk suna matsala ina ga wannan angon mm. wannan angon muna kyautata da irin wannan daurin aure da kai mata eh. baya nan ma ina ga aka daura masa aure kuma gaskiya asama za ki ga cewa wasu mm. irin kamar eh, eh, wani su kabilan yan uwan mm. zaman mu da su za ki ga yanayin yadda suke daurin auren nasu an zo ga angon wai suka amaryan ma za a kawo ki kamata da yan uwanta da komai za a zo gun daurin auren kowa ya ji abin da zai yi kowa zai ji a ce to ke ji ga kaza ga hatta lullubin nan Mm. sai ya nuna an nuna masa wace irin kala yake bukata ta masa mm. a sama'u mm. to kin ga irin wannan kamar da kike ka faɗa in zarar wani abu ya zo irin sabanin wani abu to zai yi tunani yanzu kai irin wayannan kabilun na su ba da amanar matar su duk inda su da matar su da amma mu a ce a kasar Hausa Hausawa kuma wanda muke zaune a irin wayannan uh, uh, eh, lunguna lunguna da da hanyoyin jihohin nan yanzu kamar misali kin je aikin haji a sama'u <laughs> <laughs> kin je aikin haji eh. za ki ga yanda su wa'yansu kabilun da mm. wa'yansu kasashen za ki ga yadda suke wa matayensu wani ma an zai tafi gaba ɗaya fa a ni da nake da wannan a ka'aba muna muna dawafi wani mutumi irin mutanen nan ne dai ga su nan dai irin ba wani ne ma take ita mata zai ta yi dawafin nan ta kasa ko wani da an dora mun mutum a bayana matarsa fa ya dauka dora mun a garan bayana kaga yana nuna cewa shi su koyaushe suna tare da matansu kuma ba za su taba iya wa wasu yanzu barin gaya maka ko abokin su irin kabilan nan da ake tare da su mabambanta wanda ake zaune da su dinnan hmm. wallahi Allah ba za su taba bada damar wani abu na wani abu ya shiga tsakanin su da da wallahi Allah ko da ba dan ko da al'adar mu ba ɗaya da su ba hmm. za shiga al'adar mu ba ɗaya ba addini ba ɗaya ba amma yanda asma'u suke kokarin hmm. yadda suke kula da iyalansu wala abin zai baki mamaki haka ne to muna godiya masu kallon mu da sauraron musamman a shafin mu na TikTok a dakace mu zamu je mu karbi sakon talla alabashi in mun dawo ta kila mu iya dorawa da ku mun gode <laughs> to masu sauraro bari mu je mu karbi sakon

yaya tafiyar take ciki ne kuka kamo dala za mu eh, bayani maka karkai damu abin rake. batu gare ka mu to madalla da dawa duk da dai tijjani kaga ana ta da al'umma ana ta ana ta bibiya abubuwa kowa yana ta tunanin yadda abun yake faruwa kafin mu koma ko kafin mu je sakon talla tijjani mun yi magana akan abin da ya shafi wasu abokanan zaman mu hmm. wanda suke gudanar da rayuwarsu da matansu eh. cikin jin daɗi da alfahari da kwanciyar hankali amma abin mamaki shine mu irin wannan abin da ya gagara irin wannan eh. kana tunanin cewa akwai abin nake ta faɗi cewa ya kamata su ma mazan nan a rinka koya musu yadda za su rinka zaman aure eh. ba wai iya mace ake kamata a rinka koya zaman aure ba ban sani ba akwai yara da suke tasowa a gidan ka mazaje ban sani ko ka fara koya musu zaman gidan miji na zamantakewa a gure kuwa su mamu <laughs> yadda za su samu su yi kokari su tabi da rayuwarsu ta cikin aure lafiya ba to asma'u ai wannan kamar rumi ake cewa turan gini turan zane kamar kuma kun ba aka ce kamar katanta duk wanda zaki zira ya samu tarbiyya a samawu hmm. daidai gwargwado ta irin zamantakewa ta abin da ya shafi auratayya zai ga tun daga farkon ma neman auren yaya ya tafi da auren har aka karba auren har aka yadda aka bashi auren a samawu za ki ga cewa akwai yanayin da zai zo su yaran wanda za ka zo ka fara tun a gida hatta yanzu ka tura yarinya ka ce mata ɗauko min kaza a sama'u mm. to wannan kana nuna mata shaidar yadda za ta yi wa mijinta ne mm. saboda kin gani yanzu kamar wani sa'in mahaifiyarsa tana zaune a sama'u mm. zan ce mata tashi ki je ki kaza ba dan wani abu ba a sama'u saboda me ka ga yaya yanayin yadda za ta tafi da ma'amalarta ta in Allah ya riga ta sa ta shiga gidan suka shiga gidajen mazajen su saboda wata a lokacin da ma za ka zo ka nuna mata cewar ga abin da za ta yi to za ta yi maka irin kuruciya ta ce maka misali ko wani abu za ta yi ce ma ba za ta yi abin nan ba yanzu kamar ka ce wa yarinya ma tashi mi je ki kawo min ruwa mm. a sama'u a irin yanayin da za ta je ta kawo maka ruwan da za ta kawo maka in ta kawo maka shi daidai to a yanda za ta baka ruwan a nan za ki gane cewar yaya wannan lamarin yanayin eh, tarbiyyar da ka ka bata mm. za ta iya tafi da shi a gidan miji to a wannan lokacin kana bata kana ka ce toke ba haka za ki ba mm. saboda ni ta na sha gaya mata mm. za ta yi wani abin da ce haka ki a gidan mijinki ta kin ga wannan mazan fa yawa su kuma mazan dama kullum abin da nake nuna musu tarbiyyar da nake nuna musu su bi duniya hankali kada su mata gaggawa <laughs> ba ka ce musu haka za ku yi mata ku a'a a ina ina ga musu misali ce nan gaba fa aure za ka yi yawwa ina gaya mm. masa mm. ce to in za ka yi aure misali in ka je katar da yarinyar nan misali haka za ka yi mata ko ka za makamancin wannan kaga kenan mahaifin mutum shi ya kamata ya koya masa ya ja shi a jikinsa ya koya masa yadda sanin darajar mace da yadda za a rinka kishi kuma kai ma mai gida ya kamata a ce ka rinka nuna kishin iyalinka a gida saboda ƴaƴanka su ga cewa kana da da kishi akwai lokacin da sama ban mm. ka tseki ba mm. akwai lokacin da suka fito da mahaifiyar za su tafi unguwa sai irin ta shige gaba mm. su kananan sai suka wuce sai na kiran sai na ce kai ku zo nan sai na ce musu misali ita ce a gaba da ku ko ku ne a gaba da ita sai suka yi sororo sai na ce duk sanda mahaifiyarku za ta tafiya to ya zabbata ku ne a gaba saɓanin yadda za ki ga mata yanayin yadda za su yi tafiyarsa a sama'u tun a gida ake koya musu Mijina waye a gaban kenan. Mahaifiya ita ce a gaba. Mahaifiya ce a gaba. Mahaifiya ce a gaba kamar yadda. Yaran a baya? Yaran a baya. To in dodo ya zo ko kare. Ai dodo ba zai taɓa wannan ba ai saboda <laughs> darajar uwar a tabawu ba. Ai ta kusa ƴan ku a gaban ku. Ya ta ai ta ai ta kusa a gaban ku din nan. Eh. Ai magana ce ta karin Hausawa. Duk inda suke kuna tare da su. magana ce ba ma wai kusa da kusa ba eh, baba tijjani kan mai wasan kura ya zo fa ita ta ga wasu sana a ina ai kuran nan ba za ta bullo <laughs> ai daraja wa ai ko mutuwa da ake cewa a hmm. karin hausa da ake cewa ko ta tana kunyar ita ka tana ba. amma sai an girma ai an dauke kai wato in za a yi tafiya kenan ko daga bangaren tafiya ko wanda bangaren tafiyar saboda idan mazan ne fa idan maza kuma mazan su kuma akwai dan hmm. distance din da ake bayarwa za ka bayar kamar ba su jira da mahaifiyarsu ba za su jira da mahaifiyarsu ba yanzu kamar kai za ka tafi da yaran kamar na eh, yawanci suna bayana a bayan bayan su ke kenan ka eh, taka sai su biyo baya sai su biyo bayana na gane sannan kuma akwai lokacin da in mm. ka kama din asma'u mm. zai zama to ba za ku irin sa'in sa da su ba haka mm. ma'ana suna hannun hagunka ɗaya yana hannun hagunka ɗaya kuma yana hannun damanka amma shi kuma da ɗan bambanci haka shi ma akwai hikima haka abin da aka ce haka asma'u saboda me in wani abu zai zo ya samu mahaifin to yaran suna da kokarin da za su ga karfin su tabbatar sun kare mahaifinsu to kin wannan ba karaman daraja bane ba wannan to gaskiya dai masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na wannan rayuwa inda muke tattaunawa dai har yanzu akan waɗansu mazajen da ba su da kishin matansu hmm. har suke iya ɗaukar ragamar gidansu su ba wa wani aboki ko su ba wa makoci wanda yake zaune a gidan haya Ka san hmm. dewa an sa samu irin wannan matsalolin wanda a baya ma akwai mata ta turo mana da sako cewa mijinta ya bar amanar ta ita ma a hannun wani mutumi mm. wanda shi mutumin nan har zuwa yake kunna mata inji da daddare zo su zauna su ce za su yi kallo mm. za a yi wa na san ka san labarin eh, ka manta da wannan labarin ba abin ma shi ma ayya har to har lokacin da zai zo ya ce wai eh, ta je kitso sai ya ce bai ga kitsa ba kitsan ba eh, eh shi ba <laughs> wai wani iri aka yi mata saboda ga mu wani iri aka yi mata kunshi wani iri aka yi mata wanda ya dawo ga baki ɗaya ba ma ya tuntuɓan ma mijin nata akan zancen cewa ma ya ake ciki kawai shi yake bada umarni kawai ya samu wata matar ga wacce matar ta gana har ma rigima ta barke aka samu rigingimu mm. da fitintuni mun ji wannan sannan akwai labarin da muka ƙara samu irin wannan mai kamance ta shi ma gidan haya ne gidan makota ne mm. sai ya siyo mata lemo mm. da suka za su kifi su waye sai kawo mata amma ba zai kai wa matarsa ba idan matar ta magana eh. sai a ce ya ce shi ma ai amana turo masa akai lokacin da mata ta taba da sallah eh ta kama shi eh. ya siyo kwai ya sa aljihu da sallah kuma eh, da kuma sallah ya eh, siyo ita waccan a tabba. bai kuma yi wa matarsa dinki ba to wannan dai gaskiya kalubale a gurin ku maza musamman maza masu irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce ka san yadda za ka tsara tsarin hmm. gidanka haka ne ni ina ganin cewa misali idan har misali yaro ne karami ya aure ba shi da lokacin da zai iya zama da matarsa ni ina ganin cewa da ya auren nan ya bar ta kilan jabe hmm. in ji mutanen mu eh. ta zauna ita kadai ba wani wanda zai iya kula da ita hmm. har gara hmm. har gara ya tafi da ita idan ba hali kuma ya haƙura nan da ya zai iya zama hmm. ya zo ne ko kuma ya wani abu da ake ai akwai zaman gidan gandu Jamila hmm. da ake sai je kai matar gidan gandu akwai wan baba hmm, akwai kanin baba akwai kaka akwai uwa akwai uba eh, akwai agwalgwal ake cewa to <laughs> zaman gidan gandu nan ya ja Ko wata matsala to ai ai yanzu misali Jamila yanzu misali da ke dauki matarka ko ce ka ɗauki matarka misali ka ajiye ta a hannun makocinka hmm. ka ce wai makocinka ga amanata komai da komai shi zai dinka ya kawo kudin cefane ya kawo waye gara ka ɗauke ta hmm. ka kai ta gidanku ko ma kamar da gida ai gara kamar da ita gida ma kware da gaske ni su duk abin da kake bukata alaba shi daga baya in ka dawo shi kenan sai ka je ka dauko matarka wasallan wa kitabi shi kenan baka da lafiya baka eh, lafiya amma ba sai da za a ka dauki matarka kawai ka tafi da ita ni abin da nake tambaya shine da masu sauraron mu hmm. da masu kallon mu na YouTube da na TikTok hmm. duka dai waɗanda suke tare da mu a daidai lokacin tambayar da zan yi shine ka yi akwatu goma sha shida Mm. ka yi akwati ashirin ka yi akwati takwas mm. ka yi akwati shida mm. ka yi goma sha biyu in ba ka da ɗan ka gane ka ko biyu eh, ka yi wannan abin duka ka dan wannan abin amma sai ka miƙa wata mata sai ka miƙa wani mata eh. ka gane yake nufi eh. duk wa'annan abin kayi ka sha wala da wani ma ya kai shekara nawa yana tara lefan nan ba za ka ɓata lokaci kai shekara nawa ba ka zauna da matarka na yadda misali dole akwai mazan da suke tafiya rayuwarsu dama tafiye-tafiye Cirani. Eh cirani suke amma ba ce da za a tunda ka san cirani kake zuwa a'a Abuja kake zuwa hmm. a'a Lagos kake zuwa a'a Fatakot kake zuwa a'a Wori kake zuwa a'a duk inda kake zuwa ma ko ina kake zuwa a duniya na in bangon duniya kake zuwa. Hmm. Ko wani bagga. Yau kake sana'a kaka je ka dawo <laughs> to ya kamata mu san cewa a ina ne ya dace ka ban matarka. a wani hannu ya kamata ka bin matarka mm. wai an yi aure wata ɗaya wata biyu ka shilla ka tafi lulaye mm. ka tafi eh, eh, eh, sana'a ka mm. yanzu a wannan karni za ki na ashirin da ɗaya baka ba da amanar matarka ba ma ya aka ƙare da mu tana tana tana tana dan begen wani dan guntun saurayinta a can gefe wanda wani <laughs> daman yawa ga kuma auren tana ganin cewa matsa mata aka matsa mata aka wani lokacin ma aka yi auren mm. kai kuma eh, sakin da ta ake ta ko daidai. Eh, eh. ka sake ta ka yi tafiya ka ka yi shiru bulun bukui bulun bukui ka tafi kamar babu kai ka ba ta lafa. Hmm. ka ba ta tikiti hmm. tikiti ne ta abin da take so shi sa wani hmm. lokaci da yawa wani lokaci da yawa abin da suke faruwa da wasu matan a wannan zamanin a wannan karnin Mazan su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa idan har mazan nan ba za su dawo su daidaita ba a haɗa hannu da ake da kafa ma da hannu da karfe da karfi da karfe da hannu da kafa eh, to ai duk da komai da komai to idan ba za a haɗa irin wannan ka ba a zo a zamantakewa to wallahi talla abuwa za su yi ta faruwa da yawa sannan in ka ɗauki wannan in ka cire wannan yanayin bukata kuma ka ɗauki wata bukata wadda take tana da bukatar mijinta a kusa da ita mm. tunda ba zai yi a ce ta yi aure ba ta zo ta zauna dirim hmm. ita kadai a gida tana tunanin cewa ga wani wanda suka yi aure za su zauna su zaman rayuwar su zaman raya sunna da abubuwan da ya shafi soyayya su hmm. da kaunar su to amma kuma ba ta da wannan damar to ita mace tana da wani abu guda daya kowa ya sani kullum a cikin neman mafita take duk halin da mace ta shiga tana neman mafita to mafitan nan guda biyu ce fa hmm. ko mai kyau ko akasin haka idan Allah ya sa shi mijin yana da kyakkyawan tunani hmm. ya dora ta a turba mai kyau to duk mafitar da za ta nema ta nemi kyakkyawa idan Allah ya sa kuma mijin nan shi ya hofantar da ita bai damu da ita ba baya kishinta shi kawai ba ita ce a gabansa ba kawai shi ma salon a ce masa yana da aure da rika cewa mai gida mijin wancan ko kuma hmm. gidan wane to za ta nemo kanta mafita mara kyau wadda ba a so da kuma irin ta yanzu muke ganin waɗansu matan suna shiga irin halin tsaka mai wuya hmm. wanda kuma in kai musu magana sai in ka ce wacce tana biye biye ko ta yi kaza sai ka tana cewa to ya zan yi baya zama hmm. baya kaza baya kaza ke ma wannan abin da kike faɗi ba abu bane da ya dace ko baya zama ko baya waya akwai waliyai ni kullum abin da ke faɗi duk abin da ya taso ko rigingimin fitintunu na mata da maza akwai waliyai akwai waɗanda suke tsakiya ta jani kwarai da gaske kuma sune za su zo to duk abin da zai faru kuma fa asma'u hmm. in har in ka riga ka samu waliyan misali ka je ka kai ba fa wai fa ƙara ka kai ba fa hmm. kuma dama ana faɗi duk abin da zai zo ya to tun a garin neman auren masu ma wa'anin dama ake barin abin akwai su iyaye wanda haƙu za su ɗau ya su baka hmm. to za su gaya maka sharaɗin su akwai mahaifin da in ka je neman yarsa zai gaya maka dama abu uku hmm. na farko ka tabbatar yadda shari'a ta riga ta kafa hmm. za ka riƙe min yata ba a wannan wa'ansu ba sa yi mm. sannan akwai abu na biyu wanda amana wanda duk wanda ka riga ka sani na sauke nauyin da yake kanka mm. za ka yi wannan mm. za a gaya maka sannan abu na uku zai gaya maka ya ce maka ba a sakan masa ya akwai iyayen da suke wannan saboda asma'u abin ya riga ya zama ruwan dare wato da wannan yawa da da ake cewa a rubuce ba ko a rubuce ko a yarjejeniya yawa zai gaya masa ya ce to ni na taso a gidanmu ban ga an yi wannan sakin ba yawa to ka tabbatar saboda ba abin dama da shi dan yake bukata irin na zamantakewa aure mm. ya ga ya lalata aure ko ta ina to in aka riga aka bi wannan tsarin mm. to in Allah ya yarda shi miji zai zo ko da tafe tafiyen ya kama shi mm. a sama zai zo ya gaya wa mahaifin nasa ko kuma sa ko mahaifiyarta ya gaya mata ya ce mata ga yanayin yanda nake harkar sana'ata to wallahi za su bashi mafita har ɗan yayin na gari ne za su ce to ga abin da ya kamata ka yi duk sati ko kuma wani lokacin ka ringa zuwa tana ganin ka ko wani abu makamanci amma wai ka dau hmm. namiji gaba ɗaya wai ka ce wai ka dau matar su kutun Mm. wai ka ba da wannan wannan abin da misali yanzu kamar yadda kai magana kowane aure akan yi a sharadi na'am abin da zaka duba shine abin da yasa duk ake samu wannan matsalolin nan mutum ya tafi ya sayi ban mata sayi waye dama aure ne aka shaf shaf mm. aure ne aka su iyayen suna ta sauri suna so su aurar da ƴaƴan ta jima su so ta jima ko wani abu to ba ruwan su da wani binciken cewa wannan mai tafiya ne wannan ba zama yake ba mm. kuma wasu daga cikin matan ma suna koka cewa idan namijin ma ya tafi can din ba ka raba shi da wata macen saboda ai saboda wannan macen ya tsaya yayi aure aure to kuma can ya zai iya jure ya kama kansa zuwa wannan lokacin eh. za ga yawanci za gansu a can kuma da yan matan su suke yawo ko kuma su samu yan matan wasu kabilu ma su ne yan matan su a can su kuma anan sun yi auren saboda a gidan ka a ce wai sun zo nan su a gida ba su aure ba hmm. a yi ta magana ba su aure ba to shine su auren tokar a ce ba su ba bari su sai ta jinginar da matar hmm. shine har rashin kishin zai zo har su ba wani ajiya na in ba haka ba kaga ai ba zai yi a yi irin hakan ba eh, to kin ga ai wannan ba karamin tashin hankali bane ba saboda duba za ki ga yanayin inda su yaran za su za su ga cewar dama ce ma misali ka riga ka bayar amma in aka samu wani wanda zaki gan yana da kishi din asma'u wallahi duk inda zai je zai yi kokari matarsa ya ga suna tare da ita mm. kuma bayan da zai yi zai yi hakuri kuma ya zauna ya ga ya samu yana ta sanin yadda zai zai yi kokarin yadda zai ga ya zamanto ya kare mutunci matarsa yanzu ko ni sako da muka gani daga Ah, wata baiwa Allah ya sama malama zarau take ga ce akwai mutumin da ya tafi kasar waje ya barwa almajirin gidan sai na ganin cewa nagartacce ne yana da hankali eh. ya bar matarsa a hannunta to dai kafin ya dawo sai da aka samu karuwa ah, to to kaga irin wannan to kaga irin wannan a ah, to a'a ta tafi kai ingila eh, eh. kai kuma ka bar matarka a nan a hannun almajirin gida kana ganin cewa irin nagartacce tun da ka ga cewa irin hmm. wani lokacin irin eh, yayi karatun addini yayi hmm. waye za ka ga cewa hankalinka ya kwanta da shi hmm. abinda kullum nake yawan faɗa mana shine tsakanin mace da namiji in dai za a samu wata gaba to kai tunanin cewa ko malami ne ko wane ne ko waye kowa me yasa ake cewa tsakanin idan mace da namiji suka haɗu ake cewa shedan yana zuwa eh, wani abu eh na ukun su hmm. to ai wannan shedan din da yake zuwa wannan shi shi ne yake yake haifar da matsala mutum ne zai zo zaka ga ana cewa malami ne ni tsantse eh. zaka ga zai so da yawa zaka ga wasu sun zo irin karban magani ma ko karban taimako ko rubutu hmm. an sha samun wasu malaman da eh, irin wadannan amfani da wannan dama da wannan dama. da me yasa suke ka basu sani ba hmm. sun san abin da Allah ya ce sun san hukuncin Allah amma wannan shedan da rago zuciya ta yi tasiri akan su an samu matsala to karka tunanin cewa ko wajen limami ka bata ka ce ga ta a gurin liman ka tafi hmm. ba kowane limami bane zai rike maka amana mm. matarka ba kuma kowanne bane mai tsoron Allah wani kawai rigar ce kamar yadda wasu ake ganin cewa mm. rigar ce ga addinin ga komai mm. amma ko ga suna aikata wani abu ba malamin bane malamin eh, malamin ne zai shiga rigar wa'ancan malamai na gari zai shiga rigar su ya zo ya rinka abubuwan da basu dace ba gaskiya ne kuma babban tashin hankali asma'u ya kamata ni ina magana akan irin wannan duk mutum a shawarce duk macen da misali ta kokari mm. aka zo aka ce ka shiga ta inci kanta a cikin irin wannan yanayin mm. to kawai abin da za ta yi ba wai ta tawaye ba mm. kawai ta tije ta kirje ta ce kawai ita ba ta yadda ba in zai tafi da ita ya tafi da ita in ba zai tafi da ita ba to ya nema mata mafita amma kada ya ce wai ya dau amana akwai mutumin da yanayin in ya taso asma'u ce fanan gida shi zai je wai ya yi mata cefanin ma ya zo wai gidan wai ya kawo mata a sama a sabon da magani wai a gabansa kuma za a zauna a tsintsince kaya irin kayan su tattasai da ake ciccire eh, irin wani abu eh, eh, zai iya kai mata kai mana to kin ga wannan ba karamin tashin hankali bane to masu sauraro a kira mu akan lambar waya 0800 takwas tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai layin mata sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar hello salamu alaikum hello assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam wa rahmatullah kaman ka tare da baba barkan ku da aiki to barka dai hello to wannan bi. shirya ba ina ga bi shirya ba mu ji layi na gaba hello assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci barka dai Allah ya gida ya gobe Alhamdulillah. Wannan shirin ya ɗauki hankali sunana Ibrahim Ba'az Umar Karaye. Na'am daga Karaye. Yawa sharci na ne akan wannan batu na Gaskiya wannan abu da kuke abu ne mai mahimmanci saboda ni kai na yanzu akwai dan uwana. Wanda haka shi yanzu yana fatakwal a cikin yake sa zan iya zuwa tun wata shida bakwai. amma idan ya zo nan baya wuce sati uku hudu wai ya ce ta ishe shi garin komawa zai a halin yana da aure kada yin wannan ya kamata a ja hankalin irin wa'annan mutanen gaskiya A da Allah ya dora ba ka dora kanka ka je ka aure kuma da hakkin matarka ya ba a ce ka mm. tafi gaskiya ne gaskiya ne to shi ne dai abin da yake so a dan jan hankali a kan irin nan mutanen wanda za su je su wata shida bakwai wani ma shekara. Hmm. Amma wai ya zo gida kuma ya ce sati biyu ya koma ya ba iyalin sa wa ka bawa. Kuma na ka bar ta ci ta sha ta abu na ya kaga wannan ka shiga hakinta. Gaskiya ne. To in ne muku fata alkhairi Allah ya sa da alkhairi wannan shi da ake <laughs> Wani ya ce wallahi wannan shi na sama wai bai jima ba. Ya ce akwai wanda shi kuma shekara shida. matan nasa ma guda uku shekara shida kuma eh. kuma ya kasa ya rasa wadda zai dauka ya tafi da ita eh. kuma sannan ya gaya mana a can lafiya lawa yake zaune yana kuma yana kuma cikin kasar fa ba wai barin ma kasar ya ba a sama. a kasar nan a kasar nan shekara eh, shida wani garin ne da za a ce an tafi eh an tafi wani garin cikin wannan ba karamin tashin hankali bane mm, bari mu je layi to salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da muke tare a kashe rediyo to da muke tare maman abba da gari minki to maman abba gaki a cikin shirin wannan rayuwa kin ji abin da muke tattauna mm. ai kan mun ji ai kun ga ba mama kira in dai ba mu ji abin da muke tattaunawa ba <laughs> to na me ai wannan duk abin nan bai dace ba a ce mutum ya je ya ɗauko aure zo ya ajiye yarinya ya zo ya barta kuma a zo a yi ta tabbata asa a ne a wane ne ana ta faman tura tura na wai har ma ka ɗauki yarinyar ka ce ka ba da ita wai amana. Amana. Hmm. To iyaye ne suke yi kuma dole su ma sai sun taka rawar su ba a ciki. Gaskiya ne. saboda a rika bibiya to hmm. yanzu an yi sababbin unguwanni kin ga a ce da a cikin gida suke dai hmm. duk abin da za su yi ai ana kallon ƙware yanzu ku an keɓe an yi can wani guri ya yi auren sa sai ya tafi can gefe ya je gina gida ya je zauna ko kuma ya kama haya daga shi sai ita hmm. ka ku dame su ba gurin ma da mutum zai je ba zai iya zuwa eh, eh, eh, mai karancin samu ba zai iya zuwa ma a ce a ta ba ba zai kashe dubu ɗaya sannan ya je ya kuma ya je duba ga ya mm. rika gano ta ma me take ciki gaskiya gaskiya dan da dai duk da wayan nan amma dai ai gani da ido mm. yanzu shine yake zahiri ba da ba wai abin da za a mm, yi maka gaskiya ne to kin gani to wannan dai abubuwa dai Allah ubangiji ya sa su ji abin da ake faɗa mu amin jara kuma ba kin ga su idan aka zo ya dan aka zo daurin aure yaro ba za a zo a lissafa masa me ya hau kan ina hutu haka ne ana salati ko ga annabi suna tafi kuɗi ma suna tanke ana hotuna to kuma ba ma ta shiga gurin ɗaurin auren bare ma wani ba zai a kira shi a zaunar da shi ba to ga alkawarin da muka ɗauko maka. To walla iyaye mata sun fi wannan abin su suke zaunar da yayayensu hmm. Ana musu nasiha to kin ga fa abin da ya hau kai da kaza da kaza kaza da kaza to shi kuwa ina da an tashi an hmm. tattara an ɗebi abokai an tafi shi hmm. kenan. ba za a tsaya a mai nasiha ba da tun kafin aure ba da ma ya kamata a rike musu wannan hmm, nasiha ba sai an yi auren. To Allah ya samu dace muna go. To.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 a madadin abokin aiki tijjani abakar albindiki to da jagoran shirin har kullum ahmad garzaliya kubu da abokan aiki da muka kasance da su daga dandalin sada zumunta kenan jamila galadanci da bahari isa tare da wakilanmu wato khadija rabi indabawa har ma da maryam muhammad usman asma'un kano da jigawa ke tare da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shirye da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu